Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25.31 ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'a cika birnin kace ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da agogon Najeriya da Nijar biyar da agogon GMT da Ghana za ku ji cewa a Amurka JD Vance ya amince da takarar mataimakin shugaban kasar a gagarumin taron jam'iyyar Republican. amurka ta ce an kara wa'adin tsagaita wuta domin kai kayan agaji a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a najeriya masana siyasa sun fara tofa albarkacin bakinsu kan matakin majalisar dattijan ƙasar na ɗaukar mataki kan duk wanda ya soki lamirin gwamnati cikin jam'iyyar da akan samu bambancin ra'ayi bambance-bambance a cikin jam'iyyar labour ta ingila shi yasa ake ta samun canje shugabannin jam'iyyar balle ma apc gamin gabi ce A jamhuriyar Nijar 'yan kasar ne ke kokawa kan halin matsin rayuwa da suke fuskanta. abin da yake bani mamaki a yau matsalar da akwai yau kake iya sayan abu dala 100 gobe in ka dawo sai a ce ma ya kai 140 ko 160 To da ma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karantu maku labaran duniya. Mutumin da Donald Trump ya zaɓa domin ya zame masa mataimakin shugaban ƙasa JD Vance ya amince da takarar mataimakin shugaban ƙasar Amurka ga gagarumin taron jam'iyyar Republican. And so tonight, Mr. Chairman, I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Ya ce, To, a daren nan gani tsaye a gaban ka jagora ina mai shaida maka na amince da takarar da ka tsayar da ni a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Amurka. JD Vance ya gabatar da jawabi inda ya soki jam'iyyar shugaba Biden da cin hanci da rashawa kan sayar da kamfanonin kasar na biliyoyin daloli tare da bada ayyukan ma'aikatan Amurka ga kasar Mexico da China. Ya ce Donald Trump dai zai yi tsayin daka wajen tallafawa masana'antun cikin gida tare da ceto kasar daga halin kangi da take ciki. Kafofin yada labaran Amurka sun ba da rahoton cewa manyan jagororin jam'iyyar Democrat sun buƙaci shugaba Biden da ya janye daga takarar shugaban ƙasar da yake a karo na biyu. Saboda fargabar da suke da ita na cewa jam'iyyar su ka iya rasa rinjaye a dukkan majalisun ƙasar. Tsohuwar kakakin majalisar Nancy Pelosi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Hakim Jeffries sun ce sun tattauna da shugaban ƙasar a cikin kwanakin nan. in last presidential Wakilin BBC kenan yake cewa rashin nuna karsashi da taɓuka abin kirki a muhawarar 'yan takara ya sanya ana shakku kan cancantar Biden ɗin. Yanzu haka dai shugaba Biden ya kamu da cutar corona. Wani alkali a New York ya zargi tsohon lauya kuma mai ba Donald Trump shawara Rudy Giuliani kan zuwa babban taron jam'iyyar Republican yayin da yake kaucewa biyan bashin da ake bin sa. alkalin sean lane ya ce bai san abin da zai yi ba nan gaba saboda rashin ba da haɗin kan mr giuliani ga kotun mr giuliani dai ya shigar da buƙatar tallafin bayan da aka umarce shi da ya biya wasu ma'aikatan zaɓe dala amurka kusan miliyan 150 saboda ɓata masu suna da ya yi to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurka da suka halarci taron da hukumar binciken manyan laifuka da hukumar tabbatar da tsaron shugaban ƙasa suka yi kan yunkurin halaka tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun bayyana taron da mara amfani. Daraktar hukumar Kimbali Chittle ta amince da bada bayani da shaidu a gaban kwamitin majalisar a ranar Litinin. Kakakin majalisar Mike Johnson ya kira ga Chittle ta yi murabus. Wakiliyar BBC ta ce ana ci gaba da bincike kashi-kashi kan lamarin yayin da 'yan Republican ɗin ke buƙatar amsoshi kan yadda abin ya faru. Amurka ta ce an ƙara wa'adin tsagaita wuta domin kai kayan agaji a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Kwana goma sha biyar ne aka ƙara wato daga yanzu zuwa farkon watan Agusta. fadar white house ta yi maraba da matakin sakamakon yadda kungiyoyin agaji a kasar ke bayyana halin da ake ciki da mafi muni da kuma fargabar cewa rikicin ka iya bazuwa zuwa kasashe makwabta ƙungiyar 'yan tawayin m23 da ruwan da ke tallafa mawa sun kaddamar da hare-hare arewacin lardin kivu ta shekaru biyu da suka gabata inda suka ansha iko da wasu yankuna tare da raba kusan mutum miliyan uku da mahallansu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan bbc To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Mutumin da Donald Trump ya zaba domin ya zame masa mataimakin shugaban kasa a zaben Amurka da za a yi watan Nuwamba J.D. Vance ya gabatar da jawabi a babban taron jam'iyyar su ta Republican inda ya yi ta koda Mr. Trump kuma ya bayyana shi a matsayin mai ceton Amurka da ta zama cikin wani hali na ƙaƙa ka'i. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Dan majalisar dattawan na Ohio, J.D. Vance, wanda ya gabatar da jawabi na karɓar mukamin abokin takarar ta Donald Trump, ya yi fitarsa ta ƙasa ta farko kenan a rana ta uku ta babban taron jam'iyyar tasu ta Republican da ke gudana a Milwaukee. Mr. Vance ya kwarzanta Trump tare da bayyana shi a matsayin wanda ya kasance shugaban Amurka a baya kuma shugaba na gaba. Vance ya kuma caccaki shugaba Biden da waɗanda ya kira gurɓatattun kusoshi da ya ce sun lalata Amurka ta hanyar cefanar da ita ga manyan kamfanonin duniya tare da mayar da guraben ayyuka ga China da Mexico. Ya ce shugabancin Trump zai tallafa a kamfanonin Amurka da kirkiro sabbin ayyuka da inganta albashi tare da gudanar da mulki ga ma'aikaci amma ba kasuwar hannun jari ta New York ba. Mr. Vance ya bayyana amincewarsa da zaben da aka yi masa na zama mataimakin ɗan takara. Ya ce, To a daren nan, Ya shugaba, ina tsaye a nan cikin girmamawa kuma ina cike da farin ciki da godiya da cewa na karɓi zaɓin da aka yi min na kasancewa mataimakin shugaban Amurka. Your nomination to be Vice President of the United States of America. Vance mai shekara 39 da ke zaman karamin sanata ya kasance mutum na farko da aka haifa tsakanin farko-farkon shekarun 1980 zuwa karshe-karshen 1990 da ya samu tikitin takara a babbar jam'iyya wanda hakan ya sa ya kasance matashi mai wannan matsayi sabanin Trump mai shekara 78 da kuma shugaba Biden mai 81. A matsayinsa na mataimakin Trump, Mr. Vance ya kasance kenan zaɓin farko na zaɓin jam'iyyarsa na shugaban ƙasa a 2028 idan rai ya kai. To amma duk da haka baƙo ne a fagen siyasa ga yawancin Amurka da kuma galibin 'yan jam'iyyarsa ta Republican. Ɗan tsohon shugaban ƙasar wato Donald Trump Jr. ya kasance aboki na kud da kud ga Mr. Vance. Rahoton da Muhammad Annur Muhammad ya haɗa mana kenan to yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda ake ci gaba da jimamin mutuwar yara 22 a Jos babban birnin jihar Plateau waɗanda suka rasu sakamakon rugujewar ginin makaranta. yara sama da 130 ne suka jikkata har yanzu dai ba a san dalilin faruwar lamarin ba sai dai ana ci gaba da bincike gwamnatin jihar ta shawarci dukkan sauran makarantu da ke da matsala da gine-ginen su da su nan take wakilin bbc chris woko ya ziyarci jos din ya kuma tattauna da iyalan ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su cidera mai shekara goma sha shida ga kuma abdu halilu da fassarar rahotonsa. is too bitter It's too bitter to me and my family lamarin babu daɗi babu daɗi ko kaɗan gare ni da kuma iyalaina cike onobo na zaune a kan kujera bakin kofar gidan shi a garin jos na jihar plateau da ke tsakiyar najeriya ya nuna mini foton ɗan shi cidera a lokacin da yake ƙaramin yaro na tambaye shi cidera na da shekara nawa ne a lokacin da aka yi wannan foto yes Wannan hoton an yi shi ne lokacin da ya kammala makaranta. Chidera na da shekaru goma sha shida a lokacin da ya rasa ran shi a cikin mawuyacin hali na rugujewa gini a makarantarsu san academic a garin Jos babban birnin jihar Plateau. Gina mai hawa biyu na ɗauke da ɗaruruwan ɗalibai da ke karatu a ciki. Ginar ta ruguje ne a lokacin da suke ɗaukar darasu da safe. Cidera na ɗaya daga cikin yara ɗalibai 22 da suka rasa rayukansu. Akalla wasu ɗaliban biyu sun samu raunuka. Mahaifiyar Cidera, Blessing Onobo, na tare da lokacin na farko da ta samu wannan mugun labari na rugujewa ginar. My younger brother called. I I hear that they, uh, my children's school collapsed. I even ran out like a mad woman when I reached Karamin kanina ya kira ni yana cewa ko na samu labarin makarantar da yara na suke karatu ta ruguje na fita a guje kamar matar da ta samu taban hankali. Lokacin da na je wurin sai na tabbatar da gaskiyar abin da ya faru. Ina kuka, ina addu'a ga Allah da ya maido da rayuwar ɗana, da ya maido da rayuwar waɗanda suka mutu. Su kasance a raye, ɗalibai da dama ba su fito da ɗana ba. Blessing ta ce, ta yi jira sa'o'i da dama domin ta ga ɗanta ya fito da rai a lokacin da 'yan sa-kai ke aiki tukuru wajen nema a ƙarƙashin kankare sai dai kuma suna bayar da bayanai marasa daɗi. Bayan sa'o'i sai aka tono shi ba shi da rai a lokacin da na je asibiti sun sanar da cewa yana ɗakin aje gawa na je ɗakin ajiye gawar na gan shi a mace Gwamnatin jihar ta Plateau ta sanar da cewa ana gudanar da bincike na keke da keke, ta kuma sanar da cewa ginar makaranta ba ta da inganci, kuma makarantar an gina ta ne a wurin da ba shi da nagarta kusa da gabar kogi. To sai dai bata tabbatar da abin da ya haddasa rugujewa ginar ba. Yar shi Shisum na a cikin aji a wannan rana da ginar ta ruguje. We came to school, we finished assembly, Mun zo makaranta, mun je taron haɗaka na azuzuwa, ni da ɗan uwana, mun ƙare karatu. Kimanin minti biyar sai gini ya faɗi. Malama na cikin ajinmu na koyarwa, sai ta fita waje. sai kuma ɗaya daga cikin ajinmu ya kira tambaye ta da ta ga bango ya tsage a cikin ajinmu sai ta ce duk wanda ke baya su dawo gaba wani da yake baya ya jawo kujera kenan sai ginin ya faɗi ina kallo a lokacin da ginin ke faduwa sai na shiga ƙarƙashin kujerata wannan shine taimake ni a najeriya sau tari an samu rushe gine-gine a 'yan shekarun nan masu sa ido na sanar da cewa wannan na da halaƙa ne da rashin aiki na gari da amfani da kayayyakin da ba su da inganci da kuma cin hanci To sai dai gwamnatin Filato ta ba da sammaci da dukkan makarantun da aka gina irin wannan wurare da su rufe ba tare da ɓata lokaci ba domin tabbatar da cewa irin wannan barna ba ta sake faruwa ba har abadan abada. A gaida Abdu Halilu da fassarar rahoton Chris Woko. To har yanzu dai muna Najeriya inda yanzu haka akwai alamun rashin jituwa da kuma zaman 'yan marna a tsakanin waɗansu 'yan majalisar dattijan ƙasar sakamakon cire mai tsawatarwa na majalisar sanata Muhammad Ali Indumi. bayanai sun nuna cewa sanatoci daga arewacin najeriya sun soma wani yunkuri na haɗa kansu waje guda ganin cewa duk wanda ya soki gwamnatin tinubu ana sa kafa a shure shi a baya ma an dakatar da sanata abdul ningi daga zauren majalisar sakamakon zargin cewa an yi cushe a kasafin kuɗin ƙasar zargin da majalisar ta musanta ga rahoton da buhari muhammad fage ya haɗa mana ma'abota shafukan sada zumunta sun yi ta tafka zazzafar muhawara a tsakaninsu sakamakon zargin da suka yi cewa majalisar dokokin kasar na cikin aljihun bangaren zartarwar kasar karkashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu matasa da dama sun soki irin yadda ba zato ba tsammani aka cire sanata muhammad ali indime daga mukaminsa na mai tsawatarwa saboda kalaman da ya yi kan tsadar rayuwa da gwamnatin apc ta ce bata ji daɗinsu ba abin da waɗansu ke cewa gwamnatin apc ba ta iya jure wa suka duk da cewa da dama a cikin 'yan kasar na ganin cewa ana gasa musu aya a hannu sakamakon tsadar rayuwa da ke karuwa tun bayan hawan gwamnatin tunubu da kuma yadda aka cire tallafin mai ba tare da wani tanadi na rage wa 'yan kasar raɗaɗi ba dr abubakar umar kari malami ne a jami'ar abuja kuma masanin kimiyyar siyasa ya bayyana min yadda yake kallon lamarin ita demokuraɗiyya an kafa ta kan wasu ginshiƙai ɗaya daga cikinsu kuma shine 'yancin faɗin ra'ayi asali ma abin da yake bambanta mulkin soja da mulkin mallaka da sauran mulki da demokaradiyya shine karkashin tafarkin demokaradiyya akan sakarwa kowa mara ya faɗi ra'ayinsa to saboda haka idan muhammadu ali indume wanda hamshakin ɗan siyasa ne kuma mai rike babban mukami ya faɗi ra'ayi ya kuma rasa mukaminsa a majalisa to wannan ya zama na ƙasu ga tafarkin demokaradiyya. Dr. Kari ya kara da cewa abin da Sanata Ali Indimi ya yi ba bako ba a siyasa. Kuma a irin haka yana faruwa a cikin jam'iyya da akan san bambancin ra'ayi. A cikin eh, jam'iyyar eh, Republican ta Amurka alal misali lokacin Donald Trump eh, yake mulki. Akwai 'yan jam'iyyarsa wanda suke sukansa kwarai da gaske kusan ma fiye da 'yan Democrat. 'yan adawa sa'an nan bambance-bambance a cikin jam'iyyar labour ta ingila shi ya yasa ake ta samun canjin shugabannin jam'iyyar wato akwai masu tsoron ra'ayi akwai masu matsakancin ra'ayi akwai masu ra'ayin mazan jiya duka a cikin jam'iyya ɗaya balle ma apc wanda kowa sun cewa gamin gambiza ce ko a cikin watan maris sai da majalisar dattijan najeriya ta dakatar da sanata abdul ningi daga jihar bauchi na watanni uku sakamakon hirarsa da ya yi da bbc hausa inda ya yi zargin cewa an cusa maƙudan kudade a cikin kasafin kuɗin ƙasar ba tare da an fayyace irin ayyukan da za a yi da su ba ko da yake majalisar ta musanta wannan babban zargi amma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun nuna cewa akwai alamar tambaya akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin ƙasar. tun bayan hawan bola ahmad tinubu kan karagar mulki a shekarar dubu da uku. tattalin arzikin Najeriya ya kamu da masassara inda hawa farashin kayayyaki ke addabar al'ummar ƙasar wanda galibinsu suke yin wayo Allah rana zafi inuwa ƙuna. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To dangane da wannan batun ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. wannan mako majalisar dattijan Najeriya ta kwace mukamin sanata Ali Indume na mai tsawatarwa tare da rage masa girma. saboda wasu kalamai da ya yi kan gwamnati da bai wa jam'iyyarsa daɗi ba. Wannan ba shi bane karan farko da ake ɗaukan irin wannan mataki ko makamancinsa kan ɗan majalisa saboda wani furici da ake ganin ko zargin rashin dacewa. Me hakan yake nufi ga 'yancin cin gashin kan majalisar dokokin Najeriya? Me hakan ke nufi ga ayyukan sa ido da ya kamata a ce majalisar dokokin ta riƙa yi wa ɓangaren zartarwa? Ina makomar 'yancin faɗin albarkacin baki a dimokuraɗiyyar Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To domin shiga cikin shirin da zai zo maku gobe da tabbatar maka lokacin da mun da cewa na karɓi zaɓin da aka yi min na kasancewa mata da dukkan makarantun da aka gina irin waɗannan wurare da su rufe ba tare da ɓata lokaci ba domin tabbatar da cewa irin wannan barna ba ta sake faruwa ba har abadan abada. A gaida Abda Halilu da fassarar rahoton Chris Uwoko. To har yanzu dai muna Najeriya inda yanzu haka akwai alamun rashin jituwa da kuma zaman 'yan marna a tsakanin waɗansu 'yan majalisar dattijan ƙasar sakamakon cire mai tsawatarwa na majalisar sanata Muhammad Ali Indumi. Bayanai sun nuna cewa sanatoci daga arewacin Najeriya sun soma wani yunkuri na haɗa kansu waje guda ganin cewa duk wanda ya soki gwamnatin Tinubu ana sa kafa a shure shi. A baya ma an dakatar da Sanata Abdul Ningi daga zauren majalisar sakamakon zargin cewa an yi cushe a kasafin kudin kasar zargin da majalisar ta musanta. Ga rahoton da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana. Ma'abota shafukan sada zumunta sun yi ta tafka zazzafar muhawara a tsakaninsu. sakamakon zargin da suka yi cewa majalisar dokokin kasar na cikin aljihun bangaren zartarwar kasar karkashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu Matasa da dama sun soki irin yadda ba zato ba tsammani aka cire Sanata Muhammad Ali Indime daga mukaminsa na mai tsawatarwa saboda kalaman da ya yi kan tsadar rayuwa da gwamnatin APC ta ce ba ta ji daɗin su ba. Abin da waɗansunsu ke cewa gwamnatin APC ba ta iya jurewa suka duk da cewa da dama a cikin 'yan kasar na ganin cewa ana gasa musu aya a hannu sakamakon tsadar rayuwa da ke karuwa tun bayan hawan gwamnatin Tinubu. da kuma yadda aka cire tallafin mai ba tare da wani tanadi na rage wa 'yan ƙasar raɗaɗi ba. Dr. Abubakar Umar Kari, malami ne a Jami'ar Abuja kuma masanin kimiyyar siyasa, ya bayyana min yadda yake kallon lamarin. Ita demokuraɗiyya an kafa ta kan wasu ginshiƙai, ɗaya daga cikinsu kuma shine 'yancin faɗin ra'ayi. asali ma abin da yake bambanta mulkin soja da mulkin mulaka da sauran mulki da demokuraɗiyya shine ƙarƙashin tafarkin demokuraɗiyya akan sakarwa kowa mara ya faɗi ra'ayinsa to saboda haka idan muhammadu ali indume wanda hamshakin ɗan siyasa ne kuma mai rike babban mukami ya faɗi ra'ayi ya kuma rasa mukaminsa a majalisa to wannan ya zama naƙasu ga tafarkin demokuraɗiyya. Dr. Kari ya ƙara da cewa abinda Sanata Ali Indimi ya yi ba bako ba ne a siyasa. kuma a irin haka yana faruwa a cikin jam'iyya da akan san bambancin ra'ayi a cikin eh, jam'iyyar eh, republican ta amurka alal misali lokacin donald trump eh, yake mulki akwai 'yan jam'iyyarsa wanda suke sukansa kwarai da gaske kusan ma fiye da 'yan democrat 'yan adawa sa'an nan bambance-bambance a cikin jam'iyyar labour ta ingila shi ya yasa ake ta samun canjin shugabannin jam'iyyar wato akwai masu tsoron ra'ayi akwai masu matsakancin ra'ayi akwai masu ra'ayin mazan jiya duka a cikin jam'iyya ɗaya balle ma apc wanda kowa sun cewa gamin gambiza ce ko a cikin watan maris sai da majalisar dattijan najeriya ta dakatar da sanata abdul ningi daga jihar bauchi